الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بقى تعد تبت الله الصلاة ينتهي بأمن شوي أنود تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ya cewa bi karatu daga littafin masailul jahiliya ina na tafi wutsun ya muharram 1439 na nere tafi shiga wutsun ya ca wutani 2017 kalendar miladiya na man ga sadi satu wasu a ci ba mm-hmm. e shi gbọ́n bẹ gútùn àyín ci àtàbùdù bí tàhàrí mil halali ẹzùn jì bá da dẹ̀wùn lá halalli láàrámi kama ta'abudu bi shirki kemina jì bá da gangani bi shirka nan asabi'atu wasalasun muhammad gutu abai at-ta'abbud bi ittikhaz al-ahbari ji bada bi amanya jila war ruhban kan ga zai je jibu ta fita shabun arbaban ala tici min dunillahi ban bi allahi asaminatu wasalasun shi ba jibu ba al-ilhad fi sifati ilhadu jin da pipaye sifati ya ce ce ka kaulihi ta'ala kim da cikin latin na gan walakin zanantum amma ya dai ji zato ji an la ya'lamu kasiran mimma ta'malun ya lega soko da ilimi ya dukkan don don ya tune luna a tafi'atu wa salasun shibadin alilhadu fil asma ilhadu ji sunan shi yanzu ya ce ka kauli yake ba su kun latin daga wa hum furu na bin rahman ya ji kafirci da turamani al'arba'un shi ba a ta'atil ta'atili ji a sunan shi yanzu kun yi a fati yanzu ya cin ga gawun jimani ganin da tsoye ya ko su ga su ko su dan wa ka kauli ali fir'auna ke gairi na zailami tu fir'auna na gane tu fir'auna to zai lamitu na kenan alhadiyatu wala arba'un shibabeni nisbatu annaqais ilayhi subhana ji aibu ya da ba su ko tunali tatana kal walad ke zando ci ga sokoi begi wal haja ko ga sokoi da bukata be ba wa ta'ab ko ga sokoi abu ma tanzi ruhbanihim an ba da zalika to na ga manya shi be pastor aji li ke sa shi ya yi lunci lugwana asani ya tola arba'un shi ba bai gube ci a shirku fil mulki a fe layin fasa ko ba ce bayan mulki ka kaulil majus yire ya gana majusi shi gana a salisatu wala arba'un shi ba bai guta juhudil qadar a jimani wanda kaddara arradi'atu wala arba'un shi ba bai guni alitijaju an Allah bihi a sai la kadara ji hujja ta ce tsoyico ya ce lembayin alhami alhamisatu wala arba'un shi ba bai gutsun ci mu'aradatu shar illahi bi yi a sai ji amfani mai kadara ya ci fi lagun gwamnati mai shari'a ya sadi asadisatu wala arba'un shi ba bai gutsun ci masabbatu dahari a sai gizamani to ko ka kauli ke ba su kullat na gan wa ma ke ba na ke ka kauli ke ba na jan gan wa ma na illa dahar e eh, da buna jihal na sai lokaci a sabiatu wal arba'un ko shi ba bai gutu bai ci idafatu ni'amillahi la ghairihi alani mai ce ce gala da ajiye ba zan ci kin da ce cin latin ga ya'rifu na ni'mat Allah a da be ni mai sakwai sun ma yunkiruna ha a tafe di inkaru asaminat wala arba'un arata jinguba kufru bi ayati Allah a ga ji kafirci ne bi ayashi yan sai ci at-tasi'at wala arba'un arata jinni jahadu ba'dha a sai ji juhudu ya sashi ya ayashi yan sai ci al-khamsun ya rata kauli ma ja gan ma anzalallahu ala basharin min shay'in a ga ajiye na sokoci da ya za an gina ku ja ku mun ga as-salifatu wa salasun at-ta'abbud bi tahrimil halali mine ne da jahiliya je ji musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ci maliya bana e ji ba da bi e ne ga ya lalli nan a gula jaramu kama ta'abbadu bi shirki kim na feji ba da bai jidin shirka nan kiwa ga ba abun da bo alaya jalalli suku alaya jaramu suku ene mai yalalli nan galu jaramu mun ene mai yaramu nan galu je halalli mun e da jahiliya shi ta ja fejin aga shi shi dabba na ga sunan a da ya gi waga gi ga sukun a ga dabba na ginin wikiyo ya lalli kila ya ci dabba wuce mu matso a gan wali yana muhammadu ya jina ya mu ci ga dabba su ga dabba na musunan ya lalli dabba na suna ziwu mgbe soko nga ngo ole dị na to soko na muhammadu gu ya ramu na to muhammadu to mo gora na ngu ike ngu ya le le bugo na to soko na ga ya jiki ga ya jo ngo le aramu ga la jiki ga la ja le li ko ma ga aga haza yi shuraka ina na ji ji soko fa ma na ka fala yasilu ila layi na to man ya kutiya jinin ala da ala luba ala da ya sakwa amma na to ya sakwa gashi na su mun ji hankali a data gwatu a ga doro a jaga biya an sakwa da sakwa da doku amma kutiya ne jade zai jude na sai a bagi ko mun gane kin na dana wale gan a lalli ci ba nuci yuna a ramu ci ba nuci yuna ngo ji gani ko ya bago la taful biya cikin tukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram yataftaru ala allahi alkaziba innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun amma goyi da ya takani ya gubo e za alalli la jaramu ngani be za gan yi a alalli wo amma mi bani a gado ko ja alalli yo kashan ramu ga alalli wo amma na kando ko dinin gan maja e bonu gan maja na wuce la la gan wale ba a ga gbangbaje a lalliyo ka shara mu ga gbangbaje a lalliyo ga na ka gbangba madani mu ga eh mi ga na ka gbangbaji mi haja mi haja ta to mi baja ya ji shi wa ko la ji ganewa ngo le na yeri be da na be ga hun ja lalliya ramu yo ne mi be mi be ko ji fahimta ne ne ga mina ko mu a ga saladi be ndo gishi dana Eh, imenji tiri na ija afa mi ga ajiwa lami gba ko fungwa a ti kasa mi cima yau ebe na mu maja ne wa bai gan wa alayhi laja haramu ko haramu laja alalli a'a kage ji fahimta ga nani الثالثة والثلاثون التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله ji ba da bi ala manya ji bi pastor aji da wani cece ta hazo habarahun wa ruhbanahum arbaban min dunillah amma manya shi da pastor haji la cece bambe allawi gama la ne ya ibn musa a ya ga ko ibn hatim a a gugan ibn hatim gan Allah pastor haji cece bambe allawi yani anabi ganga na ga la lalli nan ina ko ga gu ya lalli nan pastor ya ga egun ya ramu ya mai lai da jiga ramu ga da wani ina pastor ya jiga egun ya ramu na pastor ya ga egun ya lalli ya mai lai ma ne jiga lalli ga jiki ani ga da wani ani annabi ga tafatilka ibadatu ibadatu na ga ibada ne ya ji ya nan au kama kan ko jiga ne ko e bogo ba nan manga da ilimi tuna wa ala ramu ja wa. ba nan manga da cin wotuna ala lafiyo haramu je halalliwa ngo jiga na ko e eh, bogo e eh, lamila tumun ka kunan ga ndede be gaso ko be tuciwi nan amma mun ga gaga na ale so ko be tuciwi ba nan a rikiya nan a lamituwa e ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi a lamitu maluki ta tiye lembayan sai ci ba kuma gwayi da ya rike tsakani ya al-hukumu bi al-fatawai wala ji ganewa misali bani na zamani sayid na mori ɗan gici damuwa ele damuwa madaloki ɗan gici gya ya zashi haji wala ya zaci da yanyi a shiga aga kogwa sayid na mori ba ga jiki mo a ga kogwa mo ebo kibo ebo ya zo na damuwa na ina ga bi babu nan wun na lawu ga sayid na mori wa daji bai yi wace wa gai ta zu a barin waro ba na arbaban min duni laya muci mallahu ga sai na umaru ya ganga hajji yayi udan buaya wace wa gai ta zu a barin waro na arbaban min duni laya eh ne wa ga ga hajji yi dan buaya amma sharati ya gumi zo ni ko ko laji gana sharati ga ji dikyo sharati ga gumi zo bezo ne mini sharati o musukun iya na ja force wacce da juna da bana ebo ne zan wacce iri ne gangole fatawai jeban hukunci mai jikiya hukunci meji jeban misali gwani wakada ya ji balarabe shi daga saudiya qatar kuwait bahrain da sauransu wacce manya man ya shiga makanta na baji bayan zagi na lonin in ba halalliyo ne zalo na kashin ya halalliya ta ga a ga ramu wa ga fatawa wuce lawa ta a ci nigeria ba abun na wale ga zalun kanda eh ta islamiyya wa alwa ibnu to islamiyya ji ba ji bai da yelo ganin eh, eh kacha kokari yana yi pata na aji ni a ɗasa nibuwa ko ba gi shi gboro zagi shi zuma ko ba gi shi kafa ne zagi shi kafa ne ko eh, fatawa wuce e shabo it will work amma ya bayi ni bai ka yi shi hankali na malaka kuna biyu salim suleiman ruhaili ka kuna biyu na iktilatu dana ga ya makanta na dana ya zulo wa yara mu amma ga da ajiye makanta muhimmanci ilimi is more important than this waje ji kokari da jiran waje tarbiya wangi wa moji forobe tuburo makungwai tun da kula jilbabu ji wuje su ya ba ji fere da ya da gadul basar da makamancin su amma ka sun aji kiyo a da makanta da laka to ji wani eh shi ya wuji kiya an kujiye ni be shi ya mi ke ko mi ke ko mi ke ko ji gane ne ga da to zan wace ji gane wayin lamarin tagayyurul fatwa bi tagayyurul hali waz zamani wal makana mu ce lu ji kiyo ce lu ba bani wale fatawa no ci a gaga ga e zagi lo ba zan lo ba lo ba medical doctor ne ma kashi mm. ka yawo e kibo kulli ilmu min ya gudu mi abu sali wa ya fazu furu kulli ilmu min ta bizna na abu sali wa ya fazna furujahunna yes fatawa ci da buga mana amma wanci ba na wajen doctor zagi na eh kun ga bai ba na wajen ne ya stroke stroke ya ce bai da to doctor ba ji guba ńgbẹ̀ gan wọ́n yọ̀ ìgbọ́wà lẹ́mú tó fọ̀tà wọ́n ti yẹ dí àfihàn tún yẹn dẹ́nu òyì káṣí ìhìn so àyí fọ̀tà wọ́n ti lọ tún bá wọ́n yẹ bọ́lẹ̀ kí adé ńlági adé dókítà ńlági ní ṣáà consultant yìí nínú ẹ bá yìí bá wọ́n sunkún yìí mọ́ di kí hàn yìí mọ́ láàdé ti ṣá ẹ gbọ́gbọ́ ńgọ́ yẹ tún náà di kí hàn wọn àlálò tún wọn fọ̀tà wọn náà tó àlálò tún àbáyọ bọ́lẹ̀ wọ́tẹ́kùnlá mọ́ ikpe kwe ikpe kwe ji ya ga irin nan ibnu taymiya ufe bi gogali ani zan goci ule ale tatari je fe fige eji makanti ci gan ibnu taymiya ule tatari je jona e fija ibidi lakan al'amru bil ma'rufi wan munkari kan ibnu taymiya ga yaya ya zai gagba no ga la ilaha illallah ibnu taymiya ya ibnu taymiya ga yaya ya ma lo ba kila ibn taymi ya ga waga ga wala kan fun bani aga kan gani amma ya ga ci a ci ji fushi a da a sai yi zaji a tafe sun zaji a tafe ji refugee egun ye gene fina wuce haka tago ko egun ya kima egun ne egun yan ba nana ma ade na suku egun ti ga fata pa ebo go gara a egun die gin na tu take place nga nkan go egun ti ko to darul mafasili muqaddamun ala jalbil masalihi wa in tazaham adad al mafasili yuqaddamu al adna min al mafasili bani kan wa ciwo ale zai shagan shagon na ci da ana karo a je shigo waji polisa waji tsuwa

a cake ji ya ci ga waya a ci ga babun da ya tu ci ga ga fayin a ci ga police station kawai lan kasa yi na di kasa tin ni nan a ga lar ya to ba ba ga ba zai ga ga ga jan ki nan a ga jan damuwa nan news cake kari ya cake ga ya zane shi ba wuce ya ji kiyo ya ji service iri kanan so ji gane ko ya gane ga tin ba ce da zugu a take amma abu a gaskiya buna da to police station so ayani amma da to baki nan da Allah wata ba a tiga ji ke a shi buka ga fayin ke wai ga ji faro a buka ga fayin ka ajizu mai buka buka fayin as da'i you need to ngwe wo ji mura'atu ye yi din nashi ko la ji ganewa kan wace yau ce shi na birkete at university eji gba kuranu eji tajidi eji nafila sashi ya otu kauta kuranu kufiti wo turanci eji kati ndoci da 400 level ndoci da 500 level ndoci da 300 level ndoci wasu ya first class product a da yaji za mu ci abin a gango ne gaskiya fasada a gan selin nan ma gangan campus nan ya gindoro na jijil baba nan ilamu ya kashi ilamu ji bulala ilamu ji kazan a cajin ayat amur bilan ronald mukari soji tiyo da abin da za mu ci abin jikiyo abin cetuwa adega na su kuma da abele bayani zane ne yoto da to fahimta ya addini gurgudu ba fata ga awon doji a ga anya makanta igboro loyi no kashi zumaji zumaji yan umma ke kai na ke jinto university na ko gane wa, kai ma makun maka amma at least ziji na siya wun ya ji na siya wun zikabule bulletin e, da won sai jiyan ko viji ji dawo room to room shi wa sai jiya ko eh ganga be dress code committee makanta no a dikiyo a jiyo sai ce lamarin da ci a sai jiya ke ya be staff advisor ya message da sauransu shi a to a ci no a jiya ke yawa mitin da ciwa zan da vp ya ce ta implication sashen na je yi no ya so e ji no at least ka buje bai ni ba e gwa ji kiyo wa ke amma all these approaches na zanu ti da bulala ku a ta zaji ya kashi ka mi to da abili a kamera shi shi ban no ciyo e ko be zija leo shikenan wani abin ya ce da ga ni bata analyze a shiga data a shiga a shiga database ne mu kanta ɗaya daga information system a tafe a tafe wa zamun student mun shiga cikin da photo a shi da kaza kaza shi bata wani abin ya waga ko a makanta su su ni zan doci da investigation ne shiga ya ji don shi wani abin ya ka makanta ce wani abin list 170 kaza ne bata ya waga sai panel shi kenan kai kawai da abili aka zano ce exam zano ce sun mun yi maka ce sun so you need to differentiate between sashe iri na junji ga yabo ne yanda ce jiwo mala je mai tanin su lalau ga wula alaliya nan mene ne zano ce lani gado nan zamani a nabi nan a sai jibuta kuki maka kunga ane mala de kagbana musare wuci mala lauga ane ga buta ya kuti ladi kiyo na laliya alil hadu fi sifati ilhadu jida sifati yace yace ka kauli ta'ala walakin zanantum ya ji kiyo ya ji zato jiji ga anna Allah kida Allah la ya'lamu min mimma ta'malu ya ne ga Allah da ilimi da kuma ne jina no le ilhadu da sifati yace yace la sifati yace yuya ngasa kwai da yini nga ngasa ko waga ngasa da le zaya ngasa nga ngasa ko da ikwa da sauransu wal yan ne kiyo ne ilhadu da sifati ya ce ce ilhadu ne maga ta jami'a ji e ju to mutan zina shi Allah kiyaye hatta sai aka wasala su ali ilhadu fil asma ilhadu ji sunan sunan ji ya ce ce ka kauli ke ba su kun latin daga wa hum yakfuruna bir rahmani yaji kafirci bi turamani, ale ga mushriki shi aga bismillahir rahmanir rahim kana aji sululu da biya nan gole aka bismillahir rahmanir rahim mushriki ga shi sai rahmanin nabi rahim nan a na ta biye ne Allah ya bugo aji da to ka bismillahir rahmanir rahim da ka bismika Allahumma annabi Allah ala ka bismika Allahumma ga jigana ko ga malata cewa hum yakfuruna bir rahmani ya eh, ji kafirci bai tura tsura amani mana sunan nasu aji ne da gangani duna aji imani gangani duna wale iri ilhadu mun shiga bai zabe shuga sunan ni so kodiyo ne ki bata na sifatu wale sunan ne ki bata na wudi ke dunya ya ya da wudi ke an wudi daidai al-arba'un at-ta'til ko at-ta'til azza sifati yace cin yuya da sunan yace ci ka kauli ali fir'auna sai yi ga na jama'a fir'auna ya gana ibn fir'auna unji fir'auna jiya da kanka kwada ba ne wale gan wuto ngai sako an rabbukum la ala gan ngai sako nan wancin gana ala alimtu lakum min ilahin gairi ba da zanu da wani ajibuta ga alimi nan alaysa li mulku misra wa zira naru tajri min tati wale ta'tili na nan yan didira alhadiyatu al-arba'un nisbatu an-naqais ilayhi subhana ashe la aibu be jinji da ba su ko kal waladi ke gina dan wace gashi a nasara shi a ga annabi isa yi sako yahudi shi a ga uzairu yi sako mushriki shi a ga malaika shi gina zagi shi sako alalimin ta ce kun huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad an wace magashi shi wa ga mu defend yan mission ji ga mission je ga ga annabi isa ji sokwa na jaja ga children of god ma na ga ina ya panin nikiyo da ba so koji no le ne pa yi confusion da je je je da wajina ta ka anda rahmani walada tabugo e mission ji e sokoi a aja ga gane na biyu sai gi soko inda yahudi ga uzairu igin soko nan mushriki ma ja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inasa sa. gan wal haja yan mutu bukata wata gan gani bi buwe ma tanzihihi ruhbanihim an ba da zalika to na sashiyan zai ji ya jibu ta fita can bana azamun ci li ke sashiyan wuce luwa Mana sai ce sai ce bata wa ma masana min lugu ko le sai ce buwa sai ce bata ma ka na rubuka na siya sai wa fetu ne batana sai ce buwa wa ma masana min lugu ko le a sha ga papa a ga papa ya zaunci ko eh papa su ba su kutu ba wannan papa yi jiyawa papa mai bukata yi miya kashi amma the same person shi wani lega wani laye papa da ya bani ga papa je yi ma papa mai diya in e gaga papa e papa ali papa e ba yi mi papa papa ko amma at the same time nga gida je ba so ko ma lega wani dide jan mun je bodi dona ashirku fil mulk ka kauli majus eh la paso ko ba ce bayan mulki kem na majusi jina ki majusi ya jagan majusi ga ko kuka yi tuna ji alheri nan ko eh, ilawu zulma su koyan ba jikoma nga jikiyo nga jali ta yin eh didiyo e bugu wa wale gan a shirki irin na ga vision majusi shejin al-asalisatu wal arba'un juhudul qadar ezu shi gan wuji imani yanda kaddara wani ya ne diga ne ga aje wani na su kuka ba wani ga wani ne ga aliyo ba su ko aka gama jiki an aliyo ba yana ka ali na yi alqalam ko a ce ka ga kima kan ga kana ji faruwa da fali kiyami na amma ya bane ya zaji ma da kaddara na wuci ka ga za lutun ya wuci maka ga za da wasu so ya wuci maka ga za ba duwa gangani be sai ci ya ya ebogo yanzu ga ji kimo yanzu ga ji juhudiyan alkadar masu ya ci ɗogon ya gaji tun wulajan kadira shi gaji a gasa kwa ɗogon ya jan sai zumanin majinin ya e ga malwa ali tijaju alallahi bihi e la ji hujja ta ce su ya ce don ga ba su koma a shirak na wala a shiraka ba wuna a ya alayin fasako an dakon dakwa jima'a alayin fasako ba can e ga alo no iza fa'alu fahishatan aga lokacin da bi a ga wajen na alaya ba na yi tun dakon da kwai ya cin gajin wallawa mara na biya su kuma ji foro gani biyu a sako ga ni bi ga ga inna la la mur bil fasha sa ko ji foro da tuyin al fashaya al khamisatu wal arba'un mu'aradatu shar'i llahi bi qadarihi aja sai da la gbo gani be a sai da la gbo shari'a sa ko gbo gani be kin ya qadara sa ko aja ga to kuwa ka gan wa lobi a shi ga ji gimi a janna ga ji gimi a janna to lokin kirkiya to kuma ga ka ga gimi nan ya ka ga tun kirki ba ta loye na ga ya loye bugo kila un ta lutun ki ko ga gun ga lugan gun je na so ka ba na ga da na awu yan wi ngole ina li tijaju bil qadari amma ya la qadara yan ce ci juhuje ti lembayan ce ci bwa masabbatu dahar ezu shuji zamani to ko ka kaulin ke bana jigan wa ma kuna illa dahar in yadda na ajin alaka na sai zamani na mala a nimi alaihi wasallam ga gagi zamani to kuma musa ya ciga ya daro mu ya je lamari ba ke mini gaba wunan to shi bai gidi ba no diga wa ana daharu na wuce la Allah ga daro a gada mini ya sunayen sai ci ba e bona kullu ismin yatadammanu sifa sunan dondo mini sunan ya ce ce okwai kaladan sifa min sifatin lahi ta'ala mini ne zanu shiga shishi yau ne kai ka ga kube a ni gaba ba alkhairu ma ba tsari ba ce shiga sofu goma da sheri ko shi kenan mun diga da sai gi zamani gita kwa hirken nan manno cikin da ibu zamani na wal aibu fina laisa li zamani na aibun siwana ya ya zamani aibu yitso maga zai ga aibu yin zamani madi aibu da cin le so bana sai bugo yitso ga tazu lamar ga kiyo lamar ga tazu yitso ga anyi lamar ga kiyo lamar ga anyi fi inna la la yughayyiru ruma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim asabi atul arba'un idafatu ni'amillahi ala ghairihi ni mai sako a guda da ajiye ba za a na jin wani ka kawai cewa na ji gan ya funa ne matallahi sun ma yunkiru na ha a ɗani mai ce ciya ce jin karu sakwai yu lafiyore ma lafiya ta da ajiye ba kuci sakwai yu gyore kuma ya gina sakwai yu na da ajiye ba wani ko sakwai yu mulki yore ma mulki jena na sakwai yu na ma da ajiye ba siriji cinnoci da sauransu alalima wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ni ma ne ga dena soko ga yayo lafiya yo soko yawo en yi ti yo soko yawo yo fi fi on soko yawo fi to fu wo soko yawo fun rayu wo soko yawo ba wo soko yawo e bogo jin e boya soko omo la ni ma no ja àǹfààní ololo pikirki o ma ja àǹfààní be ni ma to yi e fe da la lo tun de de mo al a a sa mi na to la arba ko alkufru bi ayatillah za zashi da ba a kafirci da ayayen ya ci aya shi ya ci to al-ayatul al-ayatul qur'aniyya yaji nan a gaji kiyan a gaji imani gangani duniya hatta sai wata hatta sai hatta wala arba'un jahadu ba'dha ya ji juhudu ya sashi yosin aya al-qur'an al-khamsun ya rata ci kauli haja ga ma sallallahu ala basharin mi shay ta kwacin doro biya ga hanja sakwa alkuran ci biya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ebo daga ya ji ma ni gani duyi amma lam ya tu amma lam wa ba hukunci amma fi agbau amma lam wa ji ibada ko mulu fe liliya wani beto bawi da sauransu ila e yi madaba su kun ajin ga sako ta cini ta fin doro biya e ga min doro daga naji kiya daga e naji daidai ko cini ta fi shi mucin a taura biya nan musa mucin linjila biya nabi isa mucin alkurani biya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alkurani man waya fi ne dai ganin wuji kiyo wufiya ni alkur'anu man wa de gwata ya gbashin doro man wa gadan alkur'anu ba musulmi mu ga shi shi wa jira gani bi alkur'ani ne na su ko gan iya rubin da kawai ta kazu hadha alquran mahjura na man yanzu ga ba kuranu ma wa ji jira ga kurani ko ga fasara kur'ani ma wa ji jira ga kurani ko ga lokki ga kurani ma wa ji jira ga kurani ko ga la ya al kurani jadi tawassuli lo ba sai ti ma no yi jira jiran ga kurani ga yi ma e ba ga wale ba al kurani ku fiti wa fasaru dawlatu ko lau ba hukunci ya ga wa masalatu fi min shayfa wa masalatu fi min fa hukmuhu ila Allah sai ga kafin ya wannan ko a ne ga ji daidai nan Allah ba mu lada ba na mai ga ci bici nan Allah ya gafarta mana wal ilmu inda Allah ma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka